Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad dukkansu a kan zangon fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi a cikin wannan shiri za ku ji kokarin da uwar gidan gwamnan jihar adamawa hajiya maryam bindo da haɗin gwiwar ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta majalisar ɗinkin duniya da ake cewa unicef a takaice suke yi na rage yawan mace-macen mata masu juna biyu da kuma yara haka kuma za ku ji ta bakin wasu a wajen taron gwamnoni da 'yan majalisun jam'iyyar apc wadda take jan ragama mulkin najeriya sai kuma sauraro ko kuma nazarin manyan laifuffuka da wata kotun ɗaukaka ƙara a jamhuriyar niger ta fara yi. wasu daga cikin abubuwan da muke ɗauke da su kenan bayan kun gama shan labaran duniya. To bakan barkan ku da wannan lokaci. Shugaban Amurka da ke jiran gado Donald Trump ya ce ayyukan da zai yi ranar farko da kama aikinsa za su hada da bada umarnin fitar da Amurka daga kungiyar haɗin kan bunƙasa harkokin kasuwanci ta Trans-Pacific a matsayin ɗaya daga cikin matakan farko na bayar Amurka muhimmanci da fifiko fiye da komai. a wani sakon bidiyo da ya aika a dandalin youtube trump ya kira wannan kungiyar a matsayin ɗaya daga cikin abubuwan da yake wa kallon babban shirman da ba zai haifar wa amurka damar ido ba daman tun a lokacin yakin neman zaɓe da yi trump ya sha suka lamirin wannan kungiyar da ta haɗa hancin ƙasashe goma sha biyu na nahiyar asia da tekun pacific haɗe da ita kanta amurka da canada da kuma mexico a halin da ake ciki kuma wasu masana sun bayyana fargaban cewa mai yiwuwa ne a fuskanci kalubale dangane da tasirin harkokin kasuwancin shugaba mai jiran gado donald trump da kuma ayyukansa na gudanar da mulki donald trump ya nuna alamun cewa zai mika aikin gudanar da harkokinsa na kasuwanci ga manyan 'ya'yansa guda uku donald trump jr da eric da kuma ivanka don gujewa sabawa dokokin da suka haramta wa shugaban kasa. raba hankalinsa tsakanin sha'anin mulki da wasu hidimomi na ƙashin kansa. Sai dai dokokin sun nemi ya hannunta harkokin kasuwancin nasa ga wani gungun mutane da ba su da alaƙa jini da shi waɗanda kuma za su iya aiwatar da duk abin da suka ga dama ba tare da sun sanar da shi ba. Wasu masana na ganin cewa zaman Donald Trump shugaban Amurka zai iya yin tasiri wajen bunƙasa harkokinsa na kasuwanci wanda kuma zai iya janyo ku kuce daga wasu bangare na masu faɗa ji a nan amurka to muna baku labaran nan daga sashen wasu murar amurka a washington dc kungiyar is ta dauki alhakin harin bam na kunar bakin wake da aka kai a kan wani masallaci yan shiya a kabul babban birnin kasar afghanistan inda mutane akalla 32 suka rasa rayukansu wasu fiye da 80 suka jikkata rahotanni sun ce dan kunar bakin waken da ya kai harin da ya shiga cikin masallacin bakirul ulum ne ya sade da sauran mutane sannan ya tada bam din da ke makale a jikinsa babban kwamandan hukumar binciken laifuka ta kabul janar faridun obedi ya ga manema labarai cewa dukkan waɗanda harin ya shafa dai fararen hula ne a kasar india kuma yawan mutanen da suka rasa rayukansu a sakamakon hatsarin jirgin kasan da ya faru a can yanzu ya cira zuwa mutane 142 kuma ma'aikatan ba da agaji sun yi gargaɗin cewa mai yiwuwa ne ma jimilar matatan ta zarce haka saboda waɗanda jirgin ya danne haka kuma zuwa yanzu ma'aikatan ba da agajin sun nemi wato sun samu nasarar fitowa da mutane da suka ji rauni fiye da mai tanda ashirin da ke cikin jirgin waɗanda ya wanda ya saki hanyarsa a ranar lahadi lokacin da yake tafiya tsakanin biranen indore da patna a jihar uttar pradesh har zuwa yanzu dai ba a san dalilin da ya sa taragai goma sha hudu na jirgin suka saki hanyar jirgin ba. To, a na Amurka kuma ana cikin juyayi na wani kazamin hatsarin mota da na 'yan makaranta ya auku jiya litinin inda kuma da ƙanana guda shida suka rasa rayukansu a birnin Chattanooga da ke jihar Tennessee. 'Yan sanda sun ce yaran ƙanana kamar 35 'yan aji biyar na makarantar firamare ne ke kan motar sa faɗi lokacin da ta faɗi har ta juye. jami'an yankin na chattanooga sun ce yara 23 aka kai asibiti uku kuma asibitoci daban-daban da ke garin shi ma attorney janar na yankin wato neil pinkston ya ga wa kafofin watsa labarai cewa biyar daga cikin yaran a nan take suka rasu inda aka yi hatsarin kenan na biyar kuma ya cika ne a wata asibiti da aka kai shi labaran duniya kuka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz ya aiko da rahoton cewa a wani yunkurin magance matsalar yawan mace-macen mata masu juna biyu da yara. Uwar gidan gwamnan jihar Adamawa Hajiya Maryam Bindo tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tallafawa yara ƙanana ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ake cewa unicef a takaice sun kaddamar da wani shirin ba da tukuicin kuɗi ga matan da suke zuwa awo ko kuma suke kai 'ya'yansu ana musu alluran rigakafin cututtuka bincike dai na ma da cewa kimanin mata 500 ne daga cikin 100 ke mutuwa lokacin haihuwa a kudancin Najeriya yayin da kuma kimanin 1,200 ke mutuwa daga cikin 10,000 lokacin haihuwa a arewacin Najeriya wato baya ga karuwan adadin matan da ke fama da matsalar yoyon fitsari ta dalilin matsalar haihuwa don magance wannan matsalar ne ma ya sa yanzu uwar gidan gwamnan jihar adama hajiya maryam mindo tare da haɗin gwiwar ofishin asusun tallafa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ɗaukar nauyin wannan sabon shirin lafiya da nufin rage mace-macen mata masu juna biyu da kuma ƙananan yara a jihar adamawa da take kaddamar da wannan sabon shiri a ƙauyen malabu da ke karamar hukumar fufore uwar gidan gwamnan jihar adama hajiya maryam mindo ta ce bulo da wannan shirin ya zama wajibi domin magance matsalar mace-macen mata yayin haihuwa. mata ko kuɗin mota ma ba su da juna zai kai su asibiti ka gani mata sun samu problem ko ma wa'ansu sun mutu wa'ansu yaran an je an haife su ba haife su ba rai shi yasa muka ga cewa yana da kyau a tallaba mata domin sun samu kuɗin mota zai zama kind of encouragement su samu su je asibiti tunda yanzu an kawo musu kuɗin mota har gida su samu su je asibiti domin kansu ma da lafiyan abin da za su haifa shi ko a jawabinsa jami'a su sun tallafa yaran UNICEF Dr. Abdullahi Keke ya ce dole ne ma a tashi tsaye wajen magance wannan matsala na mace-macen mata da kuma jarirai yayin haihuwa. Lallai wannan matsala na cewa hukumomi tuwa ƙuri'a kuma dole ne mu tashi tsaye. Don haka a madadin UNICEF muna jinjina wa jihar Adamawa su kaddamar da wannan shiri da aka yi a yau. Tun farko da take jawabi babbar sakatare ma'aikatar mata a jihar mai saratu bello ta bayanin cewa to yau rana ne ranar muhimmanci rana na farin ciki inda ɗumbin mutane manya-manyan mutane da muka zo da su bakinmu daga kasashen waje suka zo domin darajar mu mata don su ba mu taimako don su tallafa mana kuma su gaya mana abubuwan da ya kamata mata mu karbi wannan sako da hannu biyu kuma mu yi amfani da abubuwan da suke so mu yi amfani da shi shi ma dr abdullahi belal shugaban hukumar lafiya matakin farko na jihar adama ya shawarci mata da suke rijista domin amfana da shirin inda ma yayi bayanin cewa a yau kowace mace da take da juna biyu in ta yi rijista na farko za a bata naira dubu ɗaya da ɗari biyar amma sai bayan rijista. bayan haka kowane zuwan da ta yi na awo bayan wannan za a bata naira ɗari biyar akwai awo guda uku da ake yi bayan an yi rijista. in an haɗa su gaba ɗaya ya zama awo guda hudu kenan kafin haihuwa in ta zo zuwa haihuwa a asibiti kuma za a taimaka mata da dubu ɗaya da ɗari biyar bayan haihuwan kuma ɗan da ta haihu ko yaushe aka kawo yaro zuwa rigakafi a nan akwai rigakafi kala-kala so biyar wannan kowane zuwa daya za a bada naira ɗari biyar akwai kuma rajista na kowane yaro na sunansa wanda doka ne a najeriya a yau kowane ɗa kafin ya shiga makaranta sai an san shi da suna ba yadda za mu yi mu san shi da suna kuma sai in yana da takardarsa na nuna cewa shi dinnan ya yi rajista to wannan rajista ana yin su a wurare amma mu ma asibitocin mu muna yin su in an zo a asibitin mu za a yi rajistan nan maman za a bata naira ɗari biyar. yanzu yanzu asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya dauki neman wani shirin lafiya na rage mace-macen mata masu juna biyu da kuma kananan yara a jihohin arewacin Najeriya goma. Jihohin da suka hada da Bauchi, Kano, Jigawa, Adama, Borno, Nasara, Filato, Taraba, Yobe da kuma jihar Gombe. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Allah ka ba mu sa mai sama, Allah ka taimake mu amin. ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Zan da likitoci masu kulawa da lahiyar. To an jima kaɗan za ku ji wani da aka toya wajen taron gwamnoni da wakilan Majalisar jam'iyyar APC wadda take jan ragaman mulkin Najeriya. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka azaba gobe Leji ya faɗai ce fa baka yau gobe dan ka ba shi yake so Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su amin To a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha, badan kudi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ha, badan buɗe yabo. Kurin wa kaɗai don su ce rayu, ai sake wasu na ga Allah rabbi rama Allah kiyaye ciwo amin. zanga da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu, ai sakewar suna ga larabi. Zan ba ku dan masali, zan ba ku dan masali, aiki na likitoci, aiki na likitoci, lokacin da mu muke ta kwana. lokacin da mu muke ta kwana na sari har da dan maholiki likita na canza masu ciwo waɗansu na ta kugi waɗansu na ta nishi waɗansu na ta ruri waɗansu na ta kuka waɗansu na ta kuka sun kaririye ne jini ka ta jikinsu jini jikin su sun galabaita sun yi nisa likita ne za a ya talabe su likita ne za a ya rungume su bata ma babu bata ragi kai kewa suna ga Allah sosai ka taimake mu amin. Kai co a gaida likita bokan turai a mai da niyya sosai. Zan ba ku dan misalihi aiki na likitoci kai ungozo mazan kirowa sosai. Zan ba ku dan misalihi aiki na likitoci kai ungozo mazan kirawa sosai. ka aihi yaro aihi yaro ka aihi yaro ka tallabe shi ka rungume shi haka ne ana tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wakilin sashen hausa ma bai ibrahim kwari ya zanta da gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal wanda kuma shine shugaban taron da gwamnoni da kuma 'yan majalisun jam'iyyar apc suka yi a kano akan batutuwan da taron ya duba. mun tattauna ne musamman kan haɗin kai tsakanin majalisu musamman na tarayya da majalisu na jihohi da gwamnatocin jihohi da gwamnatin tarayya na yadda za a samu tsari mai inganci wanda zai tabbatar da samun zaɓe mai inganci nan gaba in allah ya kai mu ƙari bisa ga wannan zaɓukan da aka gudanar musamman hijira 2015 Gwamnan Sokoto kenan Aminu Waziri Tambuwal wanda shine ya jagoranci taron. Gwamnan wanda ke zaman tsohon shugaban majalisar wakilan Najeriya ya yi ƙarin haske kan batutuwan da suka tattauna. Na farko akwai magana wata shafi yadda za a yi amfani da na'urorin zamani na inganta sha'anin zaɓe kuma su shigo cikin doka. Na biyu muna ƙoƙarin a duba a ga yadda za a ƙara kyautata lokutan zaɓe musamman don a ba kotuka dama su kare abin da kamata su kare in zai yi kahin rantsar da waɗanda aka zaɓa na uku kuma mun tattauna akan magana ta yiwuwar samun 'yan takara ba waɗanda za su a kan jam'iyya ba Shugaban kwamitin lamuran hukumar zaɓe ta ƙasa INEC a Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Abubakar Kari shi ne wakilci shugaban majalisar Sanata Bukola Saraki. Mu a yanzu haka a Senate ɗin ma muna da proposal ɗin mu yanzu haka yana yana float ɗin Senate ɗin ana ana dubawa lokacin da ake cikin zaɓen kogi dan eh, takarar apc da ya rasu lokacin da wannan abin ya faru kasan babu shi a cikin kowane doka a kowane ka'ida to shine mun sa wannan a ciki to na biyu kuma yadda za a yi tsarin zaɓe uh, a party level wasu suna cewa a yi har yanzu a ci gaba da na delegate ɗin wasu kuma suna cewa a yi na mambobi wato kowa jama'a kenan na members na party ɗin so doka ba wai na 'yan siyasa da kuwa nan jama'a ne gaba daya duk wanda ya laifi a cikin harkar zabe to sai shi ma sai a kama shi sanata abubakar kyari kenan ko da yake wakilai daga wasu daga cikin majalisun dokoki na jihohi na jam'iyyar apc sun halarci taron amma biyar kawai daga cikin gwamnonin jam'iyyar ta apc ashirin 23 ne suka je wurin taron na yi yini biyu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud daga can jamhuriyar nijar kuma wakilin sashen hausa haruna mamman bako ya aiko mana da rahoto akan zaman kwanaki goma da kotun ɗaukaka ƙara ta fara yi a birnin ƙwarni domin duba ko kuma nazarin manyan laifuffuka da aka aikata a ƙasar. A ƙarƙashin kotun ɗaukar ƙara ta babban birnin Yammai cewa da Kurda pel. a yau ne aka soma zaman kwanaki goma na babban kotun manyan laifuka ta garin birnin Kwanni inda za a duba manyan laifuka da suka hada da yin kisa da gangan da yin kisa ba da gangan ba da fyaɗe da sauransu. Kotun takan zamna ne so biyu a shekara abin da ya sa na tuntuɓi shugaban zaman babbar kotun mai duba manyan laifuka ta garin birnin Kwanni a ƙarƙashin babbar kotun ɗaukar karkara ta babban birnin mai cewa da alkali haruna ibrahim dauduka game da ababen da zaman kotun zai mayar da hankali a kansu kasan ita wannan zaman ya zama to kasan duka wata shida zuwa wata shida ake zauwa a domin shari'a na manyan laifuka menene manyan laifuka abinda duka mai zaman to kisan kai ne kisan kai eh, kashe yara da fade duka abu yake shine wannan kotu yau za ta fara bincike akwai na kisan kai kasan kisan kan akwai dan bambanci har bambancin ya zama to kamar kashi uku ne akwai kisan kai wanda mutum dama yana da niyya wato niyya a kashe mutum akwai wanda da niyyar din kuma sai an samu an dan shirya alamu mutum ya je ya sayo makami kahin ya je ya aikata ko kuma ya je ya jira da wanda yake so ya kashe a wani wani wuri to kaga duka wannan sai ya zamanto wani lakami ne wanda yake sa an so a kashe kuma eh, a cikin an so a kashe din eh, hukuncin yana da tsanani da kuma akwai wanda lalle ba a da niyya amma bugu kuma sai ya zama ashe kaga kamar fada fada ya zama zamanto kamar a cikin fada ne ana buga to in ya zamanto da karancin kwana mutum ya mutu kaga mutum ba a iya cewa ya so ya kashe ne to hukuncin su kun ba dai bai kaji kenan kamar kashi guda uku irin banda wannan akwai fa yau a cikin fadin kotun kwanni a cikin kashi talatin da biyu abubuwan da zamu bincike sha bakwai na faɗi. wannan zaman na zuwa ne a daidai lokacin da gidajen yarin ƙasar suke shaƙe da fursuna da suka share shekaru da dama babu shari'a abin da ya malam abdani shugaban reshen birnin kwanni na ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna a nddah cewa suna son a rinka yin irin wannan zaman kotun domin kowane dan kwaso ya san matsayinsa to alhamdulillah kuma gashi yanzu kamar yadda muka zaton su to cikin lokaci kuma Allah sa sun zo mun gode abinda a ƙara farin ciki mu mu masu kare haƙƙin na adam bisa ga kunnun koken mu mu ya kasance a bar tsawalawa a bar nisantawa bisa ga waɗannan da a gidan kwaso su kunnun ganin suka yi mu ba mu ba da sako kuku ba mu rafar mu kai mu ce musu ga abin da ake ciki kuku ana zakwa a shari'a sirtu kuma maɗannan masu mayagun masu mayan laihuka shi ko babban laifi. sai irin hakan ga sai an shiro mishi juju haɗaɗɗi sun taho daga yamai su shi shari'a lallai babban kotu ta gare mu amma in ka diba harko masu irin waɗanga laihuka sai an ta yi babban birni a ɗan ɗan ƙarin hali ana towa ana yau delegation ana zakwa ana musu shari'a ya a ce sai kasa in ka diba can bayan da an kai to sai shekara biyu ko shekara ta yanzu alhamdulillah su mai kaso a shidda wata shida to yanzu muna son abin shi gurguso shi goma wata biyu zuwa wata uku dan adam ya yi son duk abin da aikata ya san to ga abin da ya fuskanta ya ha kyale shi babu wani bayani shine mu muka samu matsaloli da su da mu suna ganin muna matsa musu su kuma na hursu suna ganin su kuma ba mu yin komi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar Mun gode Haruna, har yanzu muna jamhuriyar Nijar domin shi kuma wakilin sashen Hausa Suleiman Mana Barna ya aiko mana da rahoto ne akan sharhi ko kuma rahotannin da wasu jaridun jamhuriyar Nijar ɗin suka mai da hankali a kai. sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Eve Plus wacce ta rawaito cewa an shiga takun saka tsakanin ministan cikin gida Basun Muhammad da shugaban hukumar zaben kasar Nijar mai shari'a Buba Ibrahim jaridar ta ce wannan takaddama ta taso ne bayan da ministan cikin gida ya umarci hukumar zaɓe ta dakatar da dukkan wasu ayyukanta abinda shugaban hukumar ya ce ba za ta saɓu ba domin a tunaninsa idan ministan cikin gida na tunƙaho da cewa hukumar zaɓe na ƙarƙashin ikon ma'aikatar cikin gida bai kamata ba ya manta cewa kundin tsarin mulki ne ya shata tsarin ayyukan hukumar mai zaman kanta saboda haka ministan ba shi da hurumi a dokance jaridar le harrison ta taɓo labarin abubuwan da magoya bayan jam'iyyar modern lumana suka tsayar a taron da suka gudanar a baya bayan nan a ƙasar cote d'ivoire jaridar ta ce a jawabinsa shugaban jam'iyyar hama ahmadu mai gudun hijira a turai ya tunatar da magoya bayansa cewa komai za a yi shi don ƙasar nijar ta zauna lafiya da wadata sannan ya ƙara jaddada cewa ya yi imani shugabancin wannan ƙasa zai koma hannunsa watan wata rana sai dai kuma ya gama jawabin nasa ba tare da ya faɗi ranar da zai gama hijira ba ballantana a san ranar dawowarsa gida hasali ma cewa ya damƙa makomar jam'iyyar ta model lumana a hannun 'ya'yanta mazauna ƙasashen ƙetare in ji jaridar le wacce yake tambayar kanta ina matsayin shugabannin jam'iyyar irin su amadu noma da mamman sani malam jaridar le patriot ta bayyana cewa an yi wani taron haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da jami'an fafutukar ƙungiyoyin fararen kula jaridar ta ce ƙungiyar genevico da haɗin gwiwar gwamnatin niger da ƙasashen norway da denmark su ne suka shirya wannan haɗuwa don tantaunawa game da hanyoyin bunƙasa ayyukan sa idon talakawa akan al'amuran gudanar da mulki da kuma batutuwan da suka shafi ayyukan tsaro patriot 15 ta ƙara da cewa a yayin wannan taro an yi ta tsokanar juna inda 'yan jarida da 'yan farar hula ke cewa jami'an tsaro musgunawar da kuke yi wa fararen hula a kan aiki shi yasa ake ɗare-ɗare da ku yayin da su kuma ke cewa ai ba a haife mu ba jami'an tsaro aiki ne da muka shiga daga baya abin da ke nufin duk 'ya'yan al'umma ɗaya ne kuma bori guda ake yi wa tsahi in ji jaridar mukarkare sharhin da jaridar le republican wacce ta ce hukumar kwallon kafar nijar fenifut ta kori shugaban reshen yamai maliki amadu daga mukaminsa hasali ma hukumar ta ce ba ta son ganin malikin a dukkan wasu harkokin ƙwallon kafar ƙasar har ƙasa ta nade saboda zargin sa da rubda ciki akan wasu kuɗaɗe miliyan goma na sefa in ji jaridar tele republican yayin da jaridar lanketar ta ce kayya matakin nan da shugabannin fenifot suka ɗauka a taron nan na birnin doso ya saba wa ƙa'ida domin wanda aka kora ba a bashi damar ya kare kansa daga abin da ake sa da aikatawa ba kawai an kukkulla kitimurmura saboda ya nuna sha'awar zawarcin kujerar shugabancin hukumar ta ƙwallon ƙafar Nijar a zaben da ke tafe in ji Lanketer. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yau madalla, waka bakin mai ita aka ce ta fi daɗi ga kaɗan daga cikin irin ra'ayin da ku masu sauraro kuka bari akan faifai. Assalamu alaikum mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawan Najeriya. To wannan kisan gilla da ake wa al'ummar jihar Zamfara da kuma yawan kama mutane da ake yi a jihar Kaduna ne domin neman kuɗin fansa. To wannan fi sabilillahi za mu iya cewa gwamnatin tarayya ta yi sakaci game da wannan matsaloli da suke faruwa a jihohin nan guda biyu. Don haka nan muna ba gwamnatin Buhari shawara. kamar yadda ta ɗaura ɗamara ya tsar 'yan boko haram ta sama da ƙasa yana da kyau su ma masu kashe mutane nan a zamfara da masu kama mutane a kaduna yana da kyau a ɗaura ɗamara ainihin ƙasa ta sama da ƙasa domin su daina kashe mutane suna koma cikin jeji suna zaman su ba abin da ya dame su don haka muna fata gwamnatin muhammadu buhari za ta yaƙi waɗannan mutane ta sama da ƙasa kamar yadda ake yaƙar 'yan boko haram domin a kawo dan karshen wannan matsala da take faruwa a jihar Kaduna da jihar Zamfara mai magana Yusuf Babangaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Kuna magana da Yusuf Bazuka mai laida Gwalalo a jihar Bauchi. Ina jinjina wa shugaban ƙasar nigeria Muhammadu Buhari game da alkawarin da ya cika a ɗaukar sabbin ma'aikata wanda za su taimaka a makarantu da asibitoci wanda za su biya su albashi naira dubu talatin hakika wannan abu da ya yi ya rage masu zaman wando wanda suke karatu ba su da abu idan ana yin haka domin tabbatar wannan gwamnati hakika za ta fidda matasa daga kangin rashin aiki salamu alaikum assalamu alaikum sashen hausa na murya amerika mai magana da abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar kebbi a tarayyar najeriya Sashen Hausa na murya Amerika yana so in ba da ra'ayina a kan matasan da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tsoka ya ba su aiki wannan ya yi daidai kuma ya nuna mana cewa wannan gwamnati ce mai adalci mai jin tausayin talakawan Najeriya. Saboda waɗannan matasa sama da ɗari biyu da wani abu da aka ɗauka aka ba su aikin yi to ya nuna mana wannan gwamnati da gaske take yi. ubangiji Allah ya ba su karfin gwiwar riƙe wannan aikin da aka ba su kuma kowane ya riƙe amana wannan aikin da aka ba su. shi kuma Allah ya ƙara masa lafiya kuma Allah ya ƙara ba shi jagorantar 'yan Najeriya. Na gode sashen Hausa na murya Amerika mai magana da Abdullahi mai maganin gargajiya gulma. Jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala Malam Madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da gurfanar da ɗaya daga cikin alƙalan da ake zargi da laifin karɓar hanci da rashawa da kuma samun maƙudan kuɗaɗe a gidajensu to gurfanar da wannan alkali da aka yi a gaban kotun wannan abu ne mai kyau domin ɓangaren shari'a ɓangare ne da yake da muhimmanci a ƙasa to amma wasu alƙalan sun mai da hi wata hanyar samun kuɗin su domin idan ka kallaci irin kuɗaɗen da aka samu a gidan waɗannan alƙalai da ake zargi dole abin zai baka mamaki da kuma irin yadda ake jan shari'a tsawon shekara biyu shekara uku a kotu ba a yi hukunci ba an haɗa baki da lauya da shi alkali shari'a ta ƙi tafiya daidai to wannan ba ƙaramar babbar matsala ba ce a ƙasa kuma gurfanar da wannan alkali sai daga cikin alkalai guda shida da ake zargi zai zama darasi ga sauran alkalan domin su kare mutuncin kotunan da suke shugabanta mai ma'ana alhaji audu mai gora kamfala dorin jihar jigawa To za mu karkar wannan shiri da takaitattun labarai. Wasu masana sun bayyana fargaban cewa mai yiwuwa ne fa a zo a fuskanci kalubale dangane da tasirin harkokin kasuwancin sabon shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump da kuma yadda zai gudanar da ayyukansa na mulki. Trump ya nuna alamun cewa zai iya mika aikin gudanar da harkokinsa na kasuwanci ga mayan 'ya'yansa guda uku domin gujewa saba dokokin da suka haramta shugaban kasa ya raba hankalinsa tsakanin sha'anin mulki da wasu hidimomi na ƙashin kansa. Sai dai dokoki sun nemi ya hannunta harkokin kasuwanci ne ga wani gungun mutane da ba sa da alaƙa jini da shi, wanda kuma za su iya yin duk abin da suka ga dama ba tare da sun san da shi ba ma. Wasu masana na ganin cewa zaman Trump shugaban Amurka na yin tasiri akan harkokin kasuwancin nashi wanda kuma zai iya janyo cece-kuce daga wasu bangarori na masu faɗa a jana a mangadin. To ma sauraro kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji sauran abokan aiki da wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri.